Allah ya masa rahama muna nan cikin suratul fatiha a ah, za mu fara da abin nan kamar yadda muka yi mun yi basmala an gane za mu shiga cikin alhamdulillahi rabbil alamin na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نعم so kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce mun fara magana kan abin da ya shafi basmala inda muka ce malamai sun yi saɓani akan basmala daga cikin malamai akwai masu cewa basmala aya ce daga cikin suratul fatiha sannan kuma ana karanta basmala a bayyane a cikin sallah wanda ake bayyanawa tunda an ce aya ce a cikin suratul fatiha kenan in an zo sallan da ake bayyanawa za a karanta fatiha a bayyane kuma sallar da ake koyewa za a karanta Fatiya a koyi kuma ana ganin cewa za a karanta za a karanta basmala a koyi sannan kuma ana ganin cewa sallah baya inganta sai an karanta basmala din saboda basmala din tana daga cikin fatiha to kaga idan mun dauki wannan mazhaba din mai cewa basmala tana daga cikin fatiha ya nuna kenan dole ne in mutum zai yi sallah sai ya karanta basmala sannan kuma sallan da ake bayyanawa a karanta a bayyane sallan da ake boyewa a karanta a boye to akwai masu ganin cewa ita basmala ba ta daga cikin fatiha sai da ita basmala aya ce mustaqilla bi ma'ana aya ce mai zaman kanta daga cikin qur'ani to wannan mazhaba shine gaskiya cewa ita basmala ba wai aya bace a fatiha ita aya ce mai cin gashin kanta an gane ku dalilin wannan idan muka koma zuwa ga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam za mu samu bayani hadisi ya zo a cikin sahih bukhari hadisin abu huraira radiyallahu anhu yana cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfai na raba sallah tsakani na da bawa na kashi biyu qasamtu salata baini wa baina abdi nisfai anan me ake nufi da sallah anan wajen kaga fatiha ake nufi kamar manzan a Allah ya ce kasamtul fatiha baini wa baina abdi nisfain na raba fatiha tsakani na da bawa na kashe biyu kenan wannan ke nuna mana sallah baya yiwuwa in ba karanta fatiha ba tunda Allah ta'ala ya kira fatiha menene ya kira shi sallah an gani iza qala alhamdulillahi rabbil alamin idan bawa yake alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala sai Allah ya ce hamadani abdi bawana ya gode mini bawana ya yabe ni wa idza qala ar-rahmanur rahim in yace ar-rahmanur rahim qala Allah ta'ala asna alayya abdi bawana ya mun kirari to wajen dilala anan wajen idza qala alhamdulillahi rabbil alamin ba a ce iza kala bismillahir rahmanir rahim ba da a ce bismillahir rahmanir rahim aya ce a cikin fatiha da Allah ta'ala zai fara iza kala bismillahir rahmanir rahim to sai Allah ya ce iza kala alhamdulillahi rabbil alamin sai nuna shi mazhaba mafi inganci fatiha basmala ba ta daga cikin fatiha amma kuma basmala aya ce mai cin gashin kanta ana sanya ta duk ya zaman to kaman ainihin kaman da ake cire shi fasila an gane ko to wannan shine abin da malamai suka rinjayar to Allah ta'ala na cewa alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo sun tabbata ga Allah ubangijin talikai to wannan kalma alhamdulillahi din nan Abu Ja'far ibn Jarir at-Tabari yana cewa alhamdulillah ashkuru lillah khalisan duna sa'iri ma uba min duni abun nufi alhamdulillah yana nufin godiya ta taba daga Allah tsantsa banda sauran abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba wa duna ma bara min khalqihi sannan koma bayan duk abin da aka halitta daga cikin halittunsa an gane wannan ko to sannan kuma yake cewa shi wannan alhamdulillah din ana yin godiya ga Allah saboda ni'iman da yawa bayinsa wanda ni'iman nan ba a iya lissafa adadin ni'iman da Allah ya mana Allah ta'ala ya inganta mana gaɓoɓinmu ya ba mu ido ya ba mu baki ya ba mu hanci ya ba mu kunne duk ya ba mu ne don mu yi masa da'a domin mu bayar da ainihin farillan Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wato idan mutum ya gode ma Allah akan waɗannan gabobin da Allah ya bashi to zai to sababi na shiga cikin wuta idan kuwa zai to sababi na shiga aljanna idan kuma mutum ya butulce ma Allah duk da cewa Allah ta'ala ya bashi waɗannan abubuwa zai to sababi na dawama a cikin wuta na jahannama saboda haka ibnu jarir Allah ya masa rahama yace alhamdulillah sana'un asna bihi ala nafsihi wani irin yabo ne wani irin kirari ne wanda Allah ya yi kirari ga kanshi wa fi zimnihi amrul muqim amru ibadihi an yuslu alayhi kenan abin da yake lazumin sa shine a umurci bayi su ma su wa Allah ta'ala kirari kamar Allah ya ce ne kala Allah ya ce qulu alhamdulillah ku ce godiya ta tabbata ga Allah an gane ku to wasu malamai suna ganin idan mutum ya ce alhamdulillah kamar sana'un ne alaihi bi asma'ihi husna wa sifatihi ula in ka ce alhamdulillah kamar kirari ne ga Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa madaukaka in kuma ka ce ashkuru lillah sana'un alaihi bi ni'amihi wa ayadihi shi a da lillah kamar yabo ne ga Allah da ni'imomin da Allah ya maka kenan da wannan kenan akwai bambanci tsakanin alhamdu da shukur alhamdu kana yabo ne kana kirari ga Allah da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka shi kuma a shukur kana kirari a gare shi ne saboda irin ni'imomin da ya maka Allah ta'ala ya bani lafiya Allah ya bani hankali Allah ya bani ilimi Allah ya bani dukiya Allah ya bani haihuwa Allah ya bani rai to saboda waɗannan abubuwan da Allah ya baka sai ka ringa yaban Allah kana masa kirari to idan mutum yana kirari ga Allah saboda irin ni'imomin da ya baka ana kiran wannan kirari menene ashukur amma idan kana ma Allah kirari ne saboda abubuwan da sunayen Allah da sifofin Allah suka kumsa to anan kana masa alhamdulillah to wannan shine abin da wasu malamai suka faɗa an gane wannan ko to amma wasu malamai suna ganin ba bambanci tsakanin alhamdu da shukur duk su ɗaya kowanne daga ciki ana amfani da shi akan ɗayan a ah, ibn abbas yana cewa alhamdulillahi kalimatu kulli shakir kaga alhamdulillah kalimatu kulli shakir kalma alhamdulillah kalma ne na duk wani mai godiya kaga wannan ya nuna mana da alhamdu da shukur ma'anansu daya imamul qurtubi wato ya kafa hujja ga ibn jarir da ingancin magana mai cewa alhamdulillah shukran kaga godiya ta tabba daga Allah shukuran kamar ya ce ne alhamdulillah hamdan kenan da alhamdu da shukur ma'anansu daya wannan shine abin da ibnu jarir yayi nuni akan shi amma wasu malamai sun ce wato da hamdu da shukur ba ma'anansu daya ba an gano wannan ko domin ya shahara a wajen da yawa daga cikin malamai wanda suka zo daga baya cewa alhamdu huwa sana'u bil qawl ala al mahmud cewa alhamdu shine yin yabo yin kirari ta hanyar magana ga ainihin wanda ake yabo in dai za a yi kirari da magana ga wanda ake yabo a yi masa kirari ta hanyar magana ya zamanto alhamdu bi sifatihi allazima wal muta'addiya da sifofin Allah wanda yake lazim da sifofin Allah wanda yake muta'addi shi kuma shukur baya kasancewa sai kan sifofin Allah muta'addi an gane ko in an ce sifofin Allah muta'addi siffan Allah wanda amfanin yana tsallakewa zuwa ga bayi in an ce kuma siffan Allah lazim shine siffan Allah wanda ya tsayu ga Allah subhanahu wata'ala to shi shukur din nan yana kasancewa da zuciya da harshe da gabobi gaba daya an gane idan Allah subhanahu wata'ala ya baka lafiya ko Allah ya baka ilimi sai ka gode masa ka gode masa da harshenka sannan ka gode masa da zuciyanka ka gode masa a aikace ta hanyar yawan karatun ƙur'ani an gane ko yawan salloli da kuma yawan fiyayya a gare shi da nisantan abubuwan da ya hana a nan wajen sai mu ce mutum ya yi menene ya yi shukur a gane saboda ni'imar da Allah ya ma wanda ni'imar nan almuta'addi ne ya tsallake zuwa ga bawa baka shukur baya kasancewa sai muta'addi yana kasancewa da zuciya yana kasancewa da harshe yana kasancewa da gabobi kamar yadda wani mawaki ke cewa a fadar kumun na amma amin nisa lasatu yadi wa lisani wa damirul mujaba ya ce abubuwa guda uku sun fa'idantar da ku ni'imomi na farko akwai hannuna da harshe na da zuciya na wanda yake a ɓoye kenan na yi shukur kenan an gane ko to kenan bambanci tsakanin hamdu da shukur shine hamdu ana yin shi ne da harshe shi kuma shukur ana yin shi da harshe ana yin shi da zuciya ana yin shi da gaɓoɓi kuma malamai sun yi sabani wanne ne yafi zama wanne ne yafi fadi da hamdu da shukur akwai maganganu guda biyu akwai masu cewa tsakanin hamdu da shukur akwai umum da khusus shi hamdu din nan ya fi ainihin gamewa fiye da shukur ta bangaren abin da yake aukuwa a gare shi domin shi din nan yana kasancewa akan sifofi lazim da muta'addi kana iya cewa hamatuhu li furusiyati na gode masa na yabe shi saboda kwarewar shi wajen hawa doki kaga wannan na gode masa saboda kwarewar shi wajen hawa doki wannan ni'ima ne wanda yake muta'addi saboda gode wanda na yi masa a ni'ima ne wanda yake lazi saboda hawa dokin ya takaita ne gare shi sannan na ce hamatuhu li karamihi na gode miki saboda kyautansa kaga kyauta ya tsallake daga kanshi ya koma zuwa ga bayi zuwa ga wasu mutane kaga in muka duba ta wannan bangaren ya fi fadi an gane ku amma kuma ta wani bangaren ya fi zamantowa a takaice domin shi baya kasancewa sai da magana shi kuma shukur ya fi gamewa ta bangaren abin da yake aukuwa a gare shi domin shukur yana aukuwa da magana yana aukuwa da aiki yana aukuwa da niyya na zuciya kamar yadda ya gabata saboda haka baya kasancewa sai ga sifa muta'addiya ba a cewa shakartu huli furusiyati ba a cewa na masa shukur saboda ya kware wajen hawa doki saboda in ka ce shakartu huli furusiyati ya zama lazim amma za ka ce shakartu ala karami na gode masa saboda kyautan da ya yi wa ihsani to wannan ne bambanci tsakanin hamdu da shukur kenan idan Allah ya baka ilimi Allah ya baka lafiya sai ka dage da yi ibada ka dage da nisantan abin da Allah ya hana shine yi shukur ne Allah yake magana la'in in la'azidan na azidannakum wala in kafartum illa inna azabi na shadid wallahi in kun mun shukur in kun gode mun wallahi zan ƙara mu kuma wallahi in kun butulce mun lalle azaba ne mai tsanani ne kenan idan Allah subhanahu ala ya baka lafiya ya baka ilimi ya baka dukiya kuma Allah ya yi ka musulmi sai ya zamanto ka dage da bautansa ya zamanto ka nisanta daga duk abubuwan da Allah ya hana to a nan wajen wato kayi shukur tun da kayi shukur Allah zai ƙara maka ni'ima shine ma'ana la in shakartum la ku. nan da ake nufi la in shakartum ba ana nufin yi da baki ba kawai in Allah ya baka ilimi ya baka dukiya sai ka ce alhamdulillah amma kuma kana yin ƙarya kana yin zina kana yin caca kana shan giya to a nan wajen baka yi shukur ba tunda kayi ne kawai da harshe an gane ko in Allah ya baka ni'ima harshen ka ya furta na gode ma Allah da Allah ya bani wannan ni'ima din sa'annan zuciyanka ya kudirce zuciyanka ya gode ma Allah ka yi farin ciki akan wannan abin da Allah ya baka sannan gaɓoɓinka su yi aiki da wannan ni'ima da Allah ya baka to anan shi ne ka yi menene ka yi shukur an gane to amma idan mutum ya yi da harshe kawai to ya yi hamdu to wasu malamai suna cewa alhamdu din nan shine kishiyan zargi kishiyan zargi kana cewa hamattu rajul hu, hamdan in ka ce hamattu rajul na gode wa mutum ko na yabe shi hu, ina yaban shi hamdan matsar yabo wa muhammadatan Ahmadu hu, muhammadatan ko hamadtuhu hamdan fa huwa hamid wa mahmud wal hamdu a'ammu min ash-shukr shi hamdu din nan fi gamewa biye da shukur. sannan kuma imam al-jauhari yayi magana game da shukr yace huwa sana'u ala al-muhsin bima aulahu min al-ma'ruf shine yin kirari ga wanda ya kyautata maka saboda abin da ya bayar na ainihin alkhairi idan ya baka wani alkhairi sai ka yi masa kirari yuqalu shakartu wa shakartu lahu ko wanda ka faɗa yayi daidai amma shi kuma kalmar madahu akwai hamdu akwai shukur akwai madahu me bambanci tsakanin mai madahu shi madahu ya fi faɗi biye da hamdu domin shi madahu yana kasancewa ga rayayye yana kasancewa ga matacce yana kasancewa ga abin da bai da rai abin da yake da tsararri yanzu ina iya yaban ina iya wannan littafin an gane kaga wannan littafi da tsararri ne misali ina iya yaban ke tebur din nan ya ban sha'awa wannan tebur gaskiya yana da kyau to irin wannan ana kiran shi majahuri ba a kiran shi hamdu an gane ko kuma sannan ina iya yaban mutum in ce da gaskiya yana burge saboda ya yi kaza ya yi kaza to duk ana kira shi madahu kamar yadda mutum ke yaban abinci idan mutum ya ci abinci ya ji daɗin abincin ce gaskiya abincin na akwai daɗi gaskiya ina son abincin wacce ta iya abinci shi yasa ko da yaushe nake zuwa in sayi abinci a wajenta kaga wannan hamdu ne ko madahu madahu shi kuma wannan madahu din yana kasancewa kafin a kyautata maka ko bayan an kyautata maka yanzu idan akwai wani mai kuɗi mai kuɗin nan yana kyautata ma jama'a amma bai taɓa bani ko kwabo ba sai da ce gaskiya alhaji wani Allah ya saka mai da alkhairi yana taimakon al'umma shin hamdu ne ko madu saboda abin da ya sa bai zama to hamdu ba saboda ni bai taɓa mun ba amma na yabe shi akan aikin da yake yi shi a wajen majahu ba lalle sai ya muni ba ko ya mun ko bai mun ba an gane ku za ka iya yi wa mutum madahu kafin ya kyautata maka ko bayan ya kyautata maka akan siffa ne wanda yake muta'addiya ko akan siffa ne wanda yake lazim in an ce akan siffa wanda yake lazim za ka iya yaban shi akan halin shi da kanshi wallahi yana da haƙuri kaga wannan sifa ne wanda yake lazim gare shi wallahi yana da imani sifa ne wanda yake lazim gare shi mutum ne mai yawan ibada sifa ne wanda ya lazimce shi kuma za ka iya yaban shi akan sifa wanda yake muta'ajiya yana da kyauta an gane ko yana da kyauta yana taimaka ma al'umma sannan yana karantar da jama'a kaga duk wannan sifa ne wanda yake ya tsallake shi ya koma zuwa ga mutane an gane to saboda haka yanzu idan naga in na ci wani abinci na ji daɗin abincin me zan masa madahu an gane wani ko to kenan shi wannan abincin da na ci na ji daɗi wannan abin yana da rai ko ba shi da rai inda abu na ji daɗin shi ko zan yi mai madahu an gane wani ko to wannan shine abin da malamai suka faɗa dangane da bambanci amma wasu malamai su kuma sun ce alhamdu nan wasu mahmud bil kamal ma'al mahabba siffanta abin yabo da kamala tare da soyayya wata ta'azim abubuwa guda biyu ka siffanta wanda kake yabo da kamala kuma ya zama to kana san shi kuma kana giron shi kuma yanta ai kamar yanzu in ce alhamdulillah kaga na siffanta Allah ta'ala da kamala kuma ina san Allah kuma ina ba shi ana kiran wannan alhamdu an gane wani ko kamal din nan akwai alkamalun zati akwai alkamalun wasfi akwai alkamalun fi'ili ya zamanto wato na yabi zatin Allah da kuma siffofin Allah da ayyukan da Allah yake yi an gane shi Allah ta'ala kammalalle ne ga zatinsa Allah kammalalle ne ga siffofinsa Allah kammalalle ne ga ayyukansa to da haka in ka ji an ce hamdu a wajen wasu malamai dole sai an samu wani ne, shine almahabba wa ta'zim almahabba wa bi wa ta'zim malamai suna cewa idan ya zama to ka yabi abu da kamala amma ba tare da soyayya ba da kuma girmamawa ba a kiran wannan abu hamdu yanzu misali wani kamar in yabi sarki na yabi sarki da kamala an gane ku na yabi sarki na nuna sarkin nan mai daraja ne sarkin nan mai kaza ne mai kaza ne amma ya zama a zuciya na bana son shi a zuciya na bana girma shi na yabe shi ne don in samu kuɗi to idan ya zama to ka yabi sarki ba wai don kana son shi ba ka yabe shi ba don kana girma shi ba a kaya bai shi ne don kana jin tsoron shi ana kiran wannan alhamdu ba a kiran shi alhamdu an gane to amma idan ka yabe shi saboda kana san shi kana girma shi to ana kiran wannan alhamdu wannan shi ne bambanci akan wannan saboda haka da yawa daga cikin mutane sukan yabi sarki saboda neman abin duniya ko sukan yabe shi don gudun sharrin shi idan ka yabi mutum don gudun sharrin shi ba wai kana son shi bane to wannan ana kiran shi me ana kiran shi madu ba a kiran shi hamu yauwa yanzu wasu sarakuna za ga wasu maroƙa suna yaban su maroƙan nan suna yaban su ne kawai don su samu abin duniya ko suna yaban su ne don gudun sharrin su to wannan ana kiran shi madu saboda haka yana aukuwa shi madahu yana aukuwa ga mutum wanda ba ka so kai masa madahu kuma yana iya yiwa kuma kana son shi shi madahu kana iya yaban wanda kake so da wanda ba ka so kaga idan mutum ya yabi manzan Allah kaga madahu ne kaga yana son manzan Allah sannan kuma yana girma shi an gane wannan ko amma kuma in ya yabi sarki baya son sarki kila baya girma shi zai zama to madu kawai an gano wannan ku to saboda haka a saboda haka idan idan wannan shi ne wasu malamai suka bambanta abun mutum zai iya cewa hamidna na hamduna li rabbina hamdu mahabba wa ta'zim wa gairu zali. to wannan ne bambanci Allahu a'alam. to saboda haka alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo sun tabbata ga Allah ubangijin talikai to Allah subhanahu wata'ala shine rabbil alamin Me rabbu malamai sun ce ar-rabbu huwa al-murabbi jami'al alamin shi rabbu shine wanda yake renan dukan talikai shine rabbu wanda yake renan dukan talikai an gane su wane ne alami man huwa alam wa huwa man walla shi alam shine duk wani abu wanda ba Allah ba shine alam an gane kenan mutane suna daga cikin alam mala'iku ma haka aljannu ma haka da kuma duk sauran halittu masu rai da wanda ba su da rai suna daga cikin al'alam kenan godiya ta taba daga Allah ubangijin talikai Allah shi ubangiji ne na duk wani wanda ba Allah ba shi to menene ma'anar arab arab na an samo shi ne daga Al Al almurabbi jami'al alami Allah shi ne wanda yake tarbiya wanda yake reno ga dukkan talikai an gano wannan ko Allah ta'ala shi ne wanda ya tanadar musu kayan aiki Allah shi ne wanda ya ba su lafiyan gabobin Allah ya yi musu ni'ima da nau'i nau'i na ni'imomi manya manya wanda da sun rasa wannan ni'ima da ba za su iya rayuwa ba misali yanzu Allah ya ba su ainihin hanci da za su yi numfashi da sun rasa wannan hanci da ba za su rayu ba Allah ya ba su ainihin Allah ya ba su rai ko Allah ya ba su hankali Allah ya ba su kunne Allah ya ba su kaza to duwa na abubuwa Allah ya ba su to wannan shine ma'anar rob wanda yake renan dukkan talikai da ni'imominsa to wannan rob din nan tarbiyyar nan tarbiyyar da Allah yake wa bawa kashi biyu ne akwai tarbiyya amma akwai tarbiyya khasa tarbiyya amma shine wato Allah ta'ala yana halittar bayi Allah ta'ala shine mai azurta su Allah shine mai shiryar da su ga abinda a cikin shi akwai maslahan su kuma Allah ta'ala yana shiryar da su ga abinda zai tabbatar da su a cikin duniya to irin wannan ni'ima ana kiran shi tarbiyatun amma kenan Allah subhanahu wata'ala da ya baka lafiya ya baka ainihin ilimi ya baka hankali ya baka arziki to wannan ana kiran shi tarbiyya menene amma to shi kuma tarbiya kasa shine tuhu li awliya'ihi tarbiyan Allah ga waliyansa Allah ta'ala yana musu tarbiyya na imani Allah yana datar da su kuma Allah yana ba su sifa na kamala Allah ta'ala yana kare su daga duk wasu irin abubuwan da za su kange su daga yin addini to irin wannan shine tarbiya kasa kenan tarbiya kasa shine Allah ya baka karfin imani wanda zai wanda ainihin baka dama ka bauta masa sa'annan kuma ka nisanci abubuwan da ya hana an fahimci wannan ko to wannan shine sirri da yasa mafi yawan addu'o'i na annabawa suke amfani da lafazin ar-rabb rabbi la tazarni fardan wa anta ha kaga ni kaga rabbi inni nazartu laka ma fi badani muharraran rabbana zalamna anfusana annabawa da sauran mutanen kirki suna yawan yin amfani da wannan kalma na rabb an gane saboda kalmar rob din nan duk wani bukatan ka na duniya da lahira gaba ɗaya ya shiga cikinsa saka duk yabo sun tafi daga Allah ubangijin talikai kenan duk duniya gaba daya in ba Allah ba duka mu gaba daya talakawa ne bi ma'ana mudin nan mabukata ne mudin nan mun zo duniya ne don mu bauta ma Allah kenan annabawa suna daga cikin alamina mala'iku suna daga cikin alamina sannan bishiyoyi suna daga cikin alamina Tutun da wa'in nan gaba ɗaya duka suna cikin alamina shin ya dace a bauta musu wa ake bauta ma ana bauta ma rabbul alamin ne ba a bauta ma su alamin din su kansu an gane ku kenan ba a bauta ma annabawa ba a bauta ma mala'iku ba a bauta ma waliyai ba a bauta ma aljanu ana bauta ma Allah ne wanda ya halice su an gane ku menene ma'anan alam alam shine alama wanda ke nuni akan wani abu alama wanda ke nuni akan wani abu me ake nufi da wannan idan idan mutum ya kalli dan adam kallon dan adam zai zamanto alama ne na sanin akwai wanda ya halice shi idan mutum ya kalli duniya kallon duniya alama ne na wanda ya halicci duniya din wannan shine dalilin da yasa aka samu alam suna alam wa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahidun a cikin komai a duniyar nan akwai wani alama da ke nuna cewa Allah shi kadai ne sanurihim ayati nasil afaki wa fi anfusihim hatta ya yatabayyana lahum annahu alhaq da sannu zamu nuna musu ayoyinmu fil afaq a sararin a duniya da kuma su kawukansu har sai ya bayyana gare su cewa lalle Allah gaskiya ne an gano wannan ko Allah subhanahu wata'ala ba ma ganin shi da idanuwanmu amma kuma akwai alama da zai nuna mana akwai Allah wannan abin da zai nuna mana cewa akwai Allah shine ake kira alam an gano wani ku wa min ayatihi al-layl wan nahar wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun saboda haka Allah ta'ala shine ubangijin al'alamina dukkan yabo sun tabbata ga Allah ubangijin talikai an yi amfani da alif da lamun wanda wannan alif da lamun listigraqil jins ana nufin duk wani yabo wanda babu naqasu a cikin sa ya tabbata ga Allah Allah ta'ala shi kadai yake da wannan sifa din an gane ko a ce yana da yabo alhamdul mutlaq wanda babu wani ainihin nakasu a gare shi kowane mutum wanda ba Allah ba duk wani halitta wanda ba Allah ba yana da alhamdul muqayyad zaka yabe shi ta wani bangare kuma zaka ga ainihin raunin shi ta wani bangare yanzu dan adam duk imanin mutum zaka iya ganin shi zai yi rashin lafiya kaga wannan rashin lafiya sifa ne na nakasu ko zaka iya ganin shi yayi fushi za ka iya ganin shi ya mutu kaga duk halittar da ke mutuwa na kasashe ne shi duk halittar da ke rashin lafiya na kasashe ne shi duk halittar da ke tsufa na kasashe ne shi duk halittar da ke bacci na kasashe ne shi shi ya sanya daga cikin siffan Allah subhanahu wata'ala la ta'khudhuhu sinatu wala nawm jangadi baya kama Allah ko bacci an gane ko saboda haka alhamdu a wajen malaman tauhidi sun sun ce ya kaskashi biyu akwai alhamdu al-mutlaq akwai alhamdu al-muqayyad shi alhamdu al-mutlaq shine yabo wanda babu zargi a gare shi ta kowane bangare wannan ya ce banta ga waye da Allah alhamdu al-muqayyad shine yabo wanda aka yi masa kaidi za a yabe ka ta wani bangare ta wani bangare kuma za a ga rauninka an gane wannan ko to wannan kuma ya tabbata ga sauran talikai gaba daya shi ya sanya ake kiran talikai ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah ha wallahu huwal ganiyul hamid ya ku mutane ku mabukata ne zuwa ga Allah kaga tun daga annabawa da waliyai da siddiqai da salihai dukkan su gaba ɗaya suna bukata zuwa ga Allah suna bukatan Allah wajen rayuwarsu suna bukatan Allah wajen lafiyarsu suna bukatan Allah wajen menene eh? so rayuwarsu gaba daya suna bukatan Allah ma wajen shiryar da su to ashe tunda muna bukatan Allah wajen ya shiryar da mu muna bukatan Allah ya bamu lafiya muna bukatan Allah wajen arziki muna bukatan Allah wajen rayuwa ashe ya nuna bayi gaba daya na kasassu ne su sai dai wasu daga ciki sun fi wasu kamala an gane wannan ku. saboda haka Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne kammalallen sarki dukkan yabo sun tafi daga Allah ubangijin talikai na الرحمن mai rahama mai jin kai Allah subhanahu wata'ala mai rahama ne kuma mai jin kai ne Allah subhanahu wata'ala wasu malamai masu fassara sun ce da kalmar ar-rahman da kalmar ar-rahim babu wani bambanci ar-rahman sunan Allah ne kuma siffan shi ne sannan kuma ar-rahim sunan Allah ne kuma siffan shi ne babu bambanci tsakanin wa'annan siffofi guda biyu akwai masu masu wannan fahimta sannan akwai masu ganin cewa shi wannan ar-rahmanu rahim sunaye ne guda biyu wanda an kirkiro su daga ar-rahma ala wajhil mubalaga an gani Allah mai tsananin rahama ne shi ma ar-rahim shi ma kazalika an gani amma rahman din nan ya fi tsananin mubalaga fiye da ainihin rahim a cikin maganar ibn jarir a tabari akwai abin da yake nuni akan wannan cewa malamai sun yi ittifaki akan wannan amma a cikin fasaran wasu daga cikin salaf akwai abin da yake nuni akan haka din kamar yadda ya gabata a cikin asari daga Isa alayhi salam annabi Isa yana cewa war rahman rahmanud dunya wal akhirah war rahim rahimul akhirah ya ce ar-rahman shine mai rahama duniya da lahira shi kuma ar-rahim shine mai rahama a lahira kaga da wannan kenan ar-rahman ya fi tsananin mubalaga fiye da ar-rahim amma wasu na ganin cewa shi kalmar ar-rahman din nan gairu mushtaq bi ma'ana ar-rahman suna ne kawai gundari ba shi da ma'ana shine ya ce wannan kuskure ne saboda akwai dalilai da suka nuna cewa sunan ar-rahman wato an kirkiro shi ne daga rahama an gane to su kuma suke cewa shi kalmar ar-rahim wato shine mushtaq saboda Allah na cewa wa kana bil mu'minina rahima an gano wannan ko amma wannan magana malamai sun kyamace shi dalili akan cewa shi mushtaq ne hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar da shi kuma ya inganta shi daga Abdurrahman bin Auf radiyallahu an cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala Allah ta'ala anar rahman khalaqtu rahima ni ne mai rahama ni na halicci mahaifa ni na halicci zumunci wa shaqaqtu laha isman min ismi kuma na kirkiro mata suna daga cikin sunana faman wasalaha Wasantu, duk wanda ya sadar da zumunci to zan sadar da shi zuwa ga rahamata wa man haka qata'tu duk wanda ya yanke zumunci zan yanke shi daga rahamata kaga ya nuna kalmar ar-rahman mushtaq tunda ya ce shaqaqtu lahu isman min ismi ko shaqaqtu laha isman min ismi na kirkiro mata suna daga cikin sunana faman wasalaha wasaltu faman qata'aha qata'tu kaga wanda ya zama raddi ga masu cewa suna ne wanda yake jami an gane wannan ko to amma kuma larabawa kafin zuwa musulunci larabawa suna inkarin sunan ar-rahman sun ce su a nasu yare ba su san abin da ake kira ar-rahman ba lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo sulhun hudaybiya sai manzan Allah ya zo ya ce aliyu bin abi talib ya rubuta bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai sai kafiran maka suka ce ba mu san menene ake nufi da ar-rahman ba a goge wannan suna ar-rahman ba mu san wani ar-rahman ba sai musailama al-kazzab shine rahmanul yamama shi musailama ana kira shi rahman ba mu san wani ar-rahman ba sai ar-rahman na can kasar yamama inda shi kake bautawa sai mu sani amma mu wannan kalma na ar-rahman ba mu san da ita ba to saboda haka sai manzo Allah ya ce ma Aliyu a goge wannan a rubuta kalmar bismika Allahumma an gane ku? to kafiran maka sun yi inkarin wannan suna na Ar-Rahman sun ce su ban san da wannan suna din ba amma ko malamai suka ce wannan magana ba gaskiya bane wato larabawa sun san da sunan Ar-Rahman kafiran maka sun yi inkarin sunan Ar-Rahman ne kawai saboda girman kai da kuma wato san rai ba wai sun yi inkari don ba san shi ba ne akwai shi a larabci an gane wannan ko shi ne allah subhanahu wa ta'ala yake ce musu wa kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihim allazi awhayna ilayka wa hum yakfuruna birrahman an gane saka wannan kalmar ar-rahman akwai shi tun bil azal a cikin larabci idan kana karanta waƙoƙin larabawa za ka suna amfani da wannan kalmar ar-rahman wannan sai ya nuna kenan cewa wato su larabawa na zamanin manzan Allah wato sun yi inkari ne kawai saboda ciyayayya da manzo sallallahu alaihi wa sallam ba wai don babu wannan sunan ba misali to amma wasu malamai suna ganin ar-rahman wato shi yana nufin rahama ne na duniya arrahim rahim kuma rahama ne na lahira masu wannan fahimta suna ganin wato shi kalmar arrahman rahman sifar rahmaniya ita ce siffa wanda da musulmi da kafirai gaba ɗaya suke fa'idantuwa da ita Allah ta'ala yana saukar da ruwa da musulmi da kafirai gaba ɗaya suna fa'idantuwa Allah yana ba da lafiya da musulmi da kafirai gaba ɗaya suna fa'idantuwa Allah yana ba da arziki da musulmi da kafirai suna fa'idantuwa idan Allah zai ba da arziki Allah bai cewa zan ba musulmi kawai banda kafin. in Allah zai saukar da ruwa Allah bai cewa bari ya ba musulmi ruwa kawai ya hana kafirai za ga wani lokaci ma sai Allah ya saukar da ruwa da yawa a garin kafirai fiye da garin musulmi kuma sai ga wani lokaci ma Allah ya ba kafirai arziki da yawa fiye da musulmi shi wannan sifa na rahamaniya sifa ne wanda yake banci wato muminai da kafirai gaba daya sannan sifar rahim ya ke banta ga muminai an gano wannan ko to masu wannan fahimta su kuma sun dogara da ayin alkur'ani innal abin wa kana bil na rahima wa kana bil na rahima Allah ta'ala ya kasance mai jin kai ne ga mu'minai shi zage cewa da sunan Allah mai rahama mai jin kai mai rahama wato mai rahama a nan duniya mai jin kai a lahira mai saukar da ruwa a nan duniya mai ba da lafiya a nan duniya mai ba da arziki a nan duniya mai ba da mulki a nan duniya kuma duwai na abubuwa yana shafan musulmi da kafirai gaba daya amma abin da ya shafi imani ba Allah baya ba da imani ga kowa sai sai musulmi to wannan shine sifan ar-rahim a wajen wasu malamai an gane wani ko to amma wasu ka ce a'a shi kalmar ar-rahman siffan Allah ne shi kuma kalmar rahim aikin Allah Allah subhanahu wata'ala in yace ar-rahman yana nufin siffan shi Allah wanda yake da siffan rahama sannan ar-rahim aikin da Allah ke yi da wannan siffa din shi ya sanya Allah ta'ala cikin alkur'ani bai taba cewa inna allaha bin nas lirahmanu ba yana cewa inna allaha bin nas lirahufur rahim kaga Allah ga mutane mai tausayi ne mai rahama kenan shi kalma ar-rahman ba sifa bane na aiki sifa ne na aiki wato shi ya shafi sifa ne wanda yake manta ga Allah amma sifa wanda yake tsallakewa ya koma zuwa ga bayi shine ar-rahim an gane wannan ko to saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kana bil rahima sai yake bace su da suna ar-rahim amma kuma abin da ya shafi rahama sai Allah ya ce sun mastawa alal arsh ar-rahman sa'annan ya daidaita kan al-arsh wa ya daidaita Allah bai rahama sannan kuma da inda yake cewa ulidullaha awduhur rahman ayyan ta tad'u falahul asmaul husna kace musu ku kira sunan Allah ko ku kira sunan ar-rahman kowanne kuka kira Allah shi ke da sunaye al-husna sunaye mafi kyawu a wata aya yana cewa wa alman arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun ka tambayi wanda muka aiko gabaninka daga cikin manzanninmu shin mun sanya koma bayan Allah mai rahama mun sanya wasu alloli da ake bauta ma kaga wannan ya nuna ar-rahman sifa ne na Allah shi kuma ar-rahim wato aiki ne na Allah subhanahu wata'ala to kasancewan shi ar-rahman sifa ne na Allah kuma sifa ne kamar yadda sunan Allahu suna ne wanda yake banta ga Allah shi ma ar-rahman suna ne wanda yake banta sifa ne wanda yake banta ga Allah an gane ko shi ya sanya musailama da ya sanya maka ji suna ar-rahman sai Allah ya jarrabe shi da musiba daga cikin musiban shine an sa mai suna musailama al-kazzab ya zama to duk maganar da ya faɗa ba a yarda da maganar shi saboda ya ɗauko siffan Allah ya sanya wa kanshi amma shi kalmar ar-rahim siffa ne wanda ana samun shi ga Allah ana samun shi kuma ga bayi ana samun shi ga Allah ja a kuma rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim haƙiƙa wani manzo ya zo daga daga kawukan azizun alayhi ma anittum duk wani abin da zai baku wahala yana damun shi sannan harisun alaykum mai kwadayi ne ga kun yi imani sannan ra'ufur rahimun bil mu'minin mai tausayi ne mai rahama ga mu'minai kaga Allah ya siffanta manzo Allah da ra'ufur rahim kuma Allah ya siffanta kanshi da shi ma ra'ufur rahim inna Allah bin nas la ra'ufur rahim an gane ku kamar yadda Allah ya siffanta kanshi da sami'an basira kuma ya ya siffanta kanshi da sami'an basir kuma ya siffanta bawa da haka laysa kamithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir kuma Allah ya siffanta bawa da bi inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin na batalihi faj'alnahu sami'an basira an gane ko kaga akwai siffofi da yawa wanda Allah ya siffanta kanshi sannan kuma ya siffanta bayi da su to siffan ar-rahim yana daga cikin siffa wanda Allah ya siffanta kanshi kuma ya siffanta bayi amma ar-rahman Allah ya siffanta kanshi amma bai siffanta bayi da shi ba an gane wannan ko da saboda haka yana daga cikin bambanci tsakanin ar-rahman da ar-rahim akai misali da saboda haka Allah subhanahu wata'ala ar-rahman ne kuma ar-rahim ne shi Allah mai rahama ne ga siffan shi sannan ar-rahim mai jin kai ne ga bayi da wannan sifa da yake da shi na fatan gane to wannan shine Allah shi ke mu an ce lokaci yayi

cewa an ce bashi yana hana kwanciyar kabari to menene hukuncin irin bashin da mutane ke karba wajen gwamnati irin mutu ya karbi bashi ba da niyan ya biya ba ko ko da niyan ya biya ita gwamnati tana ba da bashi ko ba ta bibiya to ya hukuncin mutu ya karbi wannan bashi kuma dama a zuciyarsa bai yi nufin zai biya ba ya karba ne yana nufin zai ci bulus ai dukiyarsu ne to irin wannan bashi shi ma yana hana kwanciyar kabari shi ne tambayar da ake yi to galiban allahu a'alam ita gwamnati takan ba da bashi ne domin campaign za a ga gwamnatin ta ba da bashi ba ta ma bibiya kuma yana da wuya ga ta ba da bashi ta bibiya na taba sanin bashin da aka bayar a zamfara aka ba mutane bashin mashina mashina mashina lokacin yarima bakura kuma wayannan bashin da aka ba su kila ba a bibiye shi ba kuma hada motoci ma an gane ko kawai ita gwamnati ta ce bashi ne don kada mutane su yi sakaci a kai amma idan ya zama so gwamnati ta ba da bashi kuma lallai za ta bibiya ba wai ta ba da bashi ba ne amma tana nufin kyauta to shi ma yana daga cikin bashi wanda yake gobe kiyama zai iya zama to ma matsala an gane ko saka wannan fihi tafsir suka ce bashi kala biyu ne na gwamnati akwai bashi da gwamnati ke bayarwa tana nufin kawai ta ba da kyauta ba maganar bibiya to wannan idan mutum ya ci ya ci bulus akwai bashi wanda za ka bayar tana bibiya idan mutum ya ki biya to gobe kiyama sai ya biya domin Allah subhanahu wata'ala baya fi haƙƙin wani Allah yana yafa haƙƙin kanshi amma baya fi haƙƙin wani dole sai ka tuba sai kuma ka zo ka nemi gafara wajen wannan bawan Allah ko ka biya shi haƙƙin shi Allahu a'lam na'am ya ba da shi tambayar da yake shi ne wai yanzu a najeriya yanzu in za a nema maka aiki to dole ne sai ka ba da kudi za a ce in za a nema maka polis sai ka ba da miliyan kaza in za a nema maka nda sai ka ba da miliyan goma in za a nema maka polis irin polis din nan wanda yake na karatu irin a ce za a nema maka bola sai ka ba da miliyan takwas amma in za a nema maka rukuru ka kawo miliyan biyu an fahimta ko to sai zama to in za a nema maka aiki sai ka biya to irin wannan neman aikin da ake biya halal ne ko haram haramun ne an gane ko duk mutumin da zai ce zai nema maka aiki amma sai ka biya idan ka biya shi domin ka samu aiki to kai ka ba da kudin ne domin ka samu aiki ka raba kanka asiri shi kuma da ya karbi wannan kudin ya ci haram an gane kamar cin hanci ne da rashawa don a nema maka aiki saboda aiki ne na gwamnati aikin gwamnati kuma kai din nan dan kasa ne kuma a ƙa'ida na dokan ƙasa wato ya kamata ne a ɗauke ka aiki don ka ba da gudunmawa ga ƙasarka yanzu daidai ne za a ɗauki mutum soja a ce sai ya biya kai ne fa kake ba da tsaro a ƙasarka kai ne fa za ka ba da tsaro daga 'yan fashi tsaro daga 'yan kidnappers tsaro daga 'yan ta'adda kuma sai aka ce sai ka biya miliyan goma sa'annan a ɗauke ka nda sai ka biya miliyan hudu a ɗauke ka a recruit idan bindiga ya zo hannunka idan kana da iko yadda za ka fanshe kudinka yaya kaga a ce inda har za a riga sanya kudi kafin a ɗauki mutum aikin soja ko ɗan sanda ko civil defense ko kaza to kamar ana so kenan ƙasar kata zauna lafiya ana so ta'addanci ya yawaita a cin ƙasar cin hanci da rashawa ya yawaita a cikin ƙasar an gane kamar yadda muke ganin yanayin ƙasanmu to kuma sai ya zama to gashi an ƙara da irin wannan nau'i in har ana yi da gaske to gaskiya an shiga cikin wani irin abu mai haɗari haramun ne baya halatta gaskiya an gane to tambayar da ya yi yana halatta wani ya baka slot ya ce to ga wani slot nan miliyan goma ne in ka samu wanda yake son nda idan ka siyar min da slot din ni ma zan baka wani abu to ai algaya la tubarirul wasila tunda dai wannan abun haramun ne ya aikata na siyar da wannan slot din ya kamata ne a yi ma jarabawa in ka ci jaraba a ɗauke ka kyauta ba sai ka biya ba to sai ya zamanto ya sanya miliyan goma to wannan miliyan goma da ya sanya haramun ne idan ka karba ka siyar masa sai ya baka dubu ɗari biyar ko ya baka miliyan ɗaya ka sha haram Allah shi kiyaye wa alaikum salam hmm. wai dangane da wannan aya fa bi ayi hadisin ba da yu'minun wai ɗan ƙur'aniyun suna kafa hujja da shi su nuna cewa wato kada a yi imani da hadisi don Allah ya ce wai fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun da wani hadisi za ku yi imani da shi bayan alkur'ani haka suke fasara shi shi haka fasaran yake mu koma zuwa ga farkon ayan mai ayan yake wa izami wa iza qila lahum urka'u la yarka'un wa iza qila lahum urka'u la idan an ce musu ku yi ruku'u ku kankan da kai ga Allah ba sa yi to fa bi ayi hadisin ba da yu'minu da wani labari ya kamata su da wani labari za su yi imani da shi bayan maganar Allah tunda har Allah ya ce ku yi biyayya gare shi ku kankan da kai ba ku yi ba in har Allah zai umurce ku ku yi biyayya to maganar wa za ku bi ina ba san gane wannan in har mahaifinka in har mahaifinka zai baka umurni ka kibi to waye zai baka umarni ka bi shi in har Allah zai baka umarni ya ce ka yi ka za ka ƙi to wane ne za ka bi dokan shi bayan Allah haka ba zai yi ba shi a nan wajen ana cewa kada ka yi imani da wani labari sai alkur'ani to idan muka ɗauki wannan magana fa idan mahaifinka ya baka labari za ka ce to baba wannan labarin yana cikin alkur'ani tunda ka ce ai fa bi ayi hadisin ba da yu'minun da wani da wani labari za ka yi imani da shi bayan alkur'ani kenan duk wani labari za ka ba ka karya ne ba an ce shugaban ƙasa buhari ya rasu ba to karya ne yana cewa alkur'ani ne a ina za mu gani a cewa buhari ya rasu eh idan an baka labari cewa a maiduguri wasu 'yan ta'adda sun kai hari kaza sun kashe kaza sai ka ce a cikin wani sura zan da aya ta nawa saboda fa ayi hadisi aina fa labari aka ce da wani labari za mu yi imani bayan alkur'ani kenan wannan yana nuna mana duk wani labarin da aka baka in bai cikin kur'ani ƙarya ne kawai kaga sai ka sai ka ce musu mun yarda da hadisi da kuma duk labarin da aka bayar in ba kur'ani ba kawai in zai zo sai ta tilawa tun maganar da zai gaya mun sai dai janyo ayin kur'ani in ya fara magana sun ce wannan magana naka qur'ani ne a'a to fa bi ayyi hadisin ba da yumin ina ba sa gane a in ya kawo ma wannan aya ya kama kanshi ce wallahi ka taimake dama wannan ayin ke nema eh wannan ayin shine ma ya ƙara nuna mun cewa lalle ana kafa hujja da hadisi in ka ce ba kafa hujja da shi to duk wani labari da zaka bayar ƙarya ne ke. an gane wannan ku. Allahu a'lam نعم نعم نعم نعم آني جيني هذا الهديث أي دعما يأتي بعدهم أقول آني جيني كفرني لو ديجي قرية وانا لعبان أو حديث يقول Eh. wanda ya karyata wannan labarin ka bar da wanda ya karyata wannan labarin wanda labarin wato na kuke na gane <laughs> gaskiya ne kagan an ce fa bi ayi hadisi ba da wani ce da wani hadisi za ku iman da shi za ku iman da bukari ko da musulun bayan ƙur'ani. sai shi kuma Allah sai ce zarni wa may yukazzibu bi hadha alhadith ka bani da duk wanda ya karyata sahih al-bukhari ko muslim ko tirmidhi <laughs> ai idan mutum yace zai dauki ƙur'ani zalla to shi da kanshi zai maka kanshi tanakudi an gano wannan ko kisa ni ban taba ganin wawaye kamar yan ƙur'ani zalla ba ni kawai na ga mutum ina mutunta ka kace kai ɗan ƙur'ani zalla ne to wallahi zan koma in ce kai fidahumi ne kai kun bayyana ta zo daga aqidan qur'ani zalla aqida ne na kidahumai wanda ba su da ƙwaƙwalwa. Shi ne. Allahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk